tsaya suka yi jiran wata da watanni domin shugaba Muhammadu Buhari da yanke shawara akan rahoton binciken da mataimakinsa Farfesa Ibrahim Banjo ya jagoranta akan binciken badakalar da ta shafi sakataren gwamnatin sanada da yanzu ya kora injiniya Dan Babashin da kuma ambasada Buki babban dalikar hukumar zirgin kasa da kasa yau shugaba Muhammadu Buhari ya yi shawarar cewa ya kori mutane biyu daga aiki amma an nada Mr. Abbas Mustapha ya kasance sabon sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya. Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin Najeriya suke suka rattaba hannu a wannan sanarwa. Na kuma tuntuɓe shi domin in karin bayani dangane da wannan umarnin da shugaban Muhammadu Buhari ya gabatar. To karin bayani ne shugaban kasa Muhammadu Buhari ya amince da rahoto da kwamiti da ke ƙarƙashin mataimakinsa Profesa wando ya bada. cewa ya amince da wannan rahoto kuma ya ba da umarnin a sallami a sakataren gwamnati wacce daga aiki sallani ambasada arewa ce shugaban hukumar leƙen asiri ta ƙasa daga aiki ya kuma nada da boss na tafa ya zama shi ne suka gwamnati tarayya amma akwai maganar za a gurbatar da su a gaban kuliya ko kuwa shi a binciken bai kai ga cewa sun yi laifi a gurfanar su gaban kotu ba aiki da zai biyo baya sai a saurara a gani amma kai ka san ah, kuma yanzu shi shugaban kasa in za a kama wani ko za a kashi kotu a bakin shugaban kasa za a ki aisha kasa ai tana da tsari na ko kuma me ku ai ai a saurara su kuma dai a ga me biyo baya wai amma tun da kuka ba da sanarwa daga ofishinsa ne aiki da ana tsammanin a ce to kuma shugaban kasa ya ba da umarnin a gurfanar da su a gaban kuliya a'a amma in ka lura kuma shi shugaban kasa ai ba shi ne ke ba da umarni ga duk wanda zai aiki a kasa ba tsarin mulki ya zayyana kowa da yadda zai gudanar da kan aiki mana gaba mutane da yawa sun yi mamaki cewa sai yanzu aka yanke wannan shawara ganin cewa an yi kusan watanni uku zuwa shida tun shugaban kasa na waje har ya dawo daga kiwon lafiya amma sai yanzu wannan kawai bai nuna cewa kila matsin lamba ne kawai ya saya haka ba amma bai ne ya ɗauki matakin nan ba a abin da kuma zan ce shi ne shi abin da shugaban kasa ya tangi su su kan da ba ya gani ba har kuma yake cewa wani babban ya hango ya hango ya hau tuni bai da ruwa abin da yake gaban shugaban kasa abin da ake kawo masu yake gani abu da ake damar yake ci ai ya duk abin da wa'annan masu su kansu suke gani shi saboda haka sai a masa adalci a kan wannan bukata ne ta biya hukunci ake so an yanke hukunci. Malam Garba Shehu ke zan kakanni a fadin Najeriya a tattauna da mai da shi a Abuja. Bada shugaban Muhammadu Buhari ya tabbatar da korar ambasada Oke da na Zan da mukamin sa na sakataren bankin tarayyar Najeriya. A yanzu yan Najeriya kuma sun sami duk irin matakin da shugaban zai dauka akan mutane guda biyu ko za a gurfanar da su a gaban kuliya ne ko ko za a kyale su su tafi sa lala ba tare da a hukunta su ba. Kuma faru Amurka a Abuja, Najeriya.